This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 14 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baba jami'an diflomasiyya daga kasashen Somaliya da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyo bayan tattaunawar kwanaki biyu a kasar Turkiyya. cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya na gargaɗi cewa sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni goma sha biyar sannan hukumomin burtaniya sun damƙe mutane sama da dubu ɗaya biyo bayan boran da aka kwashe kwanaki ana yi kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar ƙasa ta najeriya a jagorancin shugaba bola ahmed tinubu ta kammala taronta na farko tun haye karigar mulki da bola tinubu ya yi to ko mai taron ya kunsa akwai kokarin bunƙasa amfani da iskar gas maimakon man akwai kuma kokarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu to waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an gwamnati suka sanar haka zalika za ku cewa 'yan majalisar tarayya a najeriya sun mai da martani akan furcin tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo cewa ba daidai ba ne su rika yanke wa kansu albashi idan da abin da 'yan majalisa suke kenan shi ya shugabanci najeriya karkashin dimokuraɗiyya me yayi akan haka din a lokacin da ake yi me yayi ba samu shugabancinsa da ɗauko kuɗi ya raba wa 'yan majalisa don bukatarsa ya biya ba kamar kowace safiyar laraba yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya da murtala faruku kusan na wanda shirin a yau zai duba tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar matsin rayuwa da ake fama da shi a najeriya amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jami'an diflomasiyya daga kasashen somaliya da habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyu bayan tattaunawar kai tsaye ta tsawon kwanaki biyu a kasar turkiya akasari game da yadda habasha za ta samu damar amfani da gabar teku a cewar wasu jami'ai biyu da suka yi magana da muryar amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu tattaunawar ta fi raja'a ne kan wata takaddama kuma ta tsakanin habashar da somaliya game da wata 'yar yarjejeniyar fahimtar juna wadda firaministan habasha abiy ahmad da shugaban yankin somaliland muse bihi abdi wanda yankin nashi ya ayyana ballewa daga somaliya a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 1991 a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta fahimtar juna jami'an somaliland sun yi alkawarin barin habasha ta yi amfani da gabar tekun na tsawon shekaru hamsin a madadin amincewa da halarcin somaliland din da za ta yi a matsayin yantacciyar ƙasa babu ƙasar da ta amince da ɗiyaucin somaliland tun bayan da ta ayyana ɓallewa daga somaliya a shekara ta 1991 cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya na gargaɗi cewa sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni goma sha biyar da kuma abin da suka kira matsalar da ta samo asali daga watsi da aka yi da batun sudan ɗin matsalolin jin kai na yara a ƙasar sudan su ne mafiya girma a duniya matsalar na da nasaba da ko oho da aka yi a cewar james elder mai magana da yawun hukumar unicef wanda ya ƙara da cewa wannan ba tashin hankalin da aka mance da shi ba ne wannan sanannen al'amari ne kuma ta fuskoki da dama an yi banza ne da shi ba a mai da hankali kan rahoton da cibiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ɗin ɗinkan bayar kan irin sababi da kuncin da yara ke sha a sudan ba saboda ba a yadawa a lokaci guda kuma rahoton ya ce ba a ɗaukar batun ƙuntata ma yara da ake yi da muhimmanci sannan ƙungiyoyin agaji ba su da cikakken sukunin isa wuraren da aka fai aikatawa Ministan harkokin tsaron Isra'ila Ben Gibir jiya talata ya ce ya kamata a bar Yahudawa su rika sujjada a harabar masallacin Al-Aqsa wanda Yahudawa ke kira har Habayit wanda wannan wani sabon kalubale ne da ya shafi ɗaya daga cikin wurare masu sarƙaƙiya a gabata tsakiya. nan da nan firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da batun yin wani canji ga dokar da ta hana yahudawa yin sujada a wurin wanda ke mai tsarki ga musulmi da yahudawa sannan ya mai da martani ga ben wanda shine kuma shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun addini da ke cikin gwamnatin ta haɗaka babu wani tsari na raɗin kai daga wani minista game da har habait walau ministan harkokin tsaro ko ma wani ministan a cewar ofishin yahu a wani bayani. To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Majalisar Ƙasa ta Najeriya wadda ta kunshi tsofaffin shugabannin ƙasar da alƙalan alƙalai da gwamnoni na ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmad Tinubu ta kammala taronta na farko tun haye ƙarƙar mulkin Bola Tinubu ɗin inda ta yi nazari akan halin da ƙasar ke ciki tun bayan zanga-zangar da ta rikide zuwa bore a ƙasar. daga abuja ga rahoton wakilinmu umar faruk musa wanda ya rawaito cewar majalisar ta kadawa shugaba bola tinubu kuri'a ta goyon baya akan tafarkin da ya aza jagorancin kasar a kai wannan taron wanda shi shine irinsa na farko da shugaba bola ahmed tinubu ya kira tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar najeriya ya samu halartar kusan dukkan shugabannin kasar na najeriya da tsofaffin chief joji joji da sauran wa'anda ke mambobi na wannan majalisar musamman gwamnoni waɗanda su ma suka halarci wannan taron bayan an gama bayanai da kiran ministoci domin su ba da bahasi akan abubuwa daban-daban da ya shafi gwamnatin bola ahmed tinubu kai tsaye wato sha'anin tattalin arziki samar da abinci a ƙasa ƙirƙiro ayyukan yi kula da al'umma da sha'anin noma da dai sauran batutuwan da su ne ke gaban wannan majalisar ganin irin zanga-zangar lumana da aka yi a najeriya amma ta rikide ta zama bore ya sanya majalisar bayan ta saurari bahasi daga shugaban kasar da wakilansa aka kada ƙuri'ar goyon goyon baya da jinjinawa ga shugaba bola ahmed tinubu sannan daga bisani kuma aka shiga wani taro na musamman tsakanin shugaban kasar da kuma kungiyar gwamnoni ta najeriya inda a nan ma aka kara jin bahasin shugaba bola ahmed tinubu da irin matakan da yake dauka na farfado da tattalin arziki inganta rayuwar jama'a da dai biyan bukatun kasa na yau da kullum nan ma aka kara masa ta kuri'a ta jinjinawa Dr. Dele Aleke shine ministan kula da ma'adinai na Najeriya ya ƙara haske akan wannan matsayin guda biyu da majalisar ta cima a lokacin da aka yi wannan taron inda yake cewa. About the pre, during and post events of the last protest, which I do not call a protest, I call a movement to effect the change of ya ce majalisar dai ta gamsu kuma ta ba da hakikanin amincewarta cewar wannan zanga-zanga da aka yi ta lumana amma ta rikide ta zama bore tun farko ba wata zanga-zanga ba ce akan matsaloli na ƙasa ko yiwa a'a zanga-zanga ce aka yi domin a kifar da gwamnati abin da majalisar ta ce ba abu ne mai kyau ga ƙasa ba ganin cewa tsare-tsare na demokuraɗiyya sun kakama a cikin najeriya ko bai kamata ana yin wani abu da zai iya yi wa demokuraɗiyya karan tsaye ba hasali ma ba za a iya canza gwamnati ba in ba ta karfin kuri'a na ɗan ƙasa ba idan lokaci ko wa'adin da aka ɗiba wannan gwamnati ya yi 'yan ƙasa na da dama suna da iko su ƙada kuri'a na amincewa ko ƙin amincewa da wannan gwamnati su zaɓi wata zabuwar jam'iyya idan suka ga dama. jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar najeriya abdulaziz abdulaziz ya mun tsokaci dangane da abun da ake fatar a ya faru a cikin najeriya a sakamakon wannan bayani ko ganawar da aka yi ta majalisar ƙasa wadda ta samu halartar wakiltar dukkan gwamnoni na najeriya a cikin ta inda yake cewa to na farko dai dukkanin wato sauye-sauye da shugaban kasa yake gudanarwa abubuwa ne waɗanda za a iya cewa abu ne na dole wanda yake abubuwa waɗanda ko da ba a jin daɗin su to amma kusan akwai gamsuwa ko kuma aminta da dukkanin wasu masana da kuma shugabanni suka yi na cewa waɗannan matakai na tattalin arziki da ake ɗauka abubuwa ne waɗanda suke kusan na dole ne in ba ɗauka ba za a jefa ƙasar cikin wani hali sannan kuma akwai tsare-tsare na bunƙasa abubuwan more rayuwa misali yanzu titin da za a yi wanda ya tashi daga sokoto ya je har badagari a lagos titi ne waɗanda a ƙarƙashin sa kaɗai akwai dam dam guda talatin da tara wanda za a yi aikin su wanda kuma za su bunƙasa harkar noma akwai ƙoƙarin bunƙasa amfani da iskar gas maimakon mafitar akwai kuma ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu waɗanda kusan su ne abubuwan da suka fi kawo ci gaba a ko'ina da kuma ƙoƙarin bunƙasa harkar noma ita waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an gwamnati gwamnati suka sanar ko kuma suka gabatarwa waɗannan majalisu. Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya tattaunawa da ne da shi Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba gamayyar kungiyoyin majami'ar Katolika ta Kamaru ta kai wa 'yan kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke gudun hijira a birnin Yawunde waɗanda yakin kabilanci ya raba su da ƙasarsu kayan tallafin gaggawa ƙarƙashin jagorancin babban limamin majami'ar Katolika ta birnin na Yawunde Joseph Atangana kamar yadda Muhammad awal Garba ya mana ƙarin bayani. waɗannan 'yan gudun hijira dai suna cikin halin su musamman ma wajen rashin kayayyakin more rayuwa roberan atangana ya ce wannan taimako da muka kawo wa 'yan gudun hijira mun san kakin su yara ta yaya a mu domin 'yan uwanmu ne wani malamin cocin katolika shi ma cikin jawabinsa ya ce yan gudun hijira suna bukatan cin abinci mai inganci kuma suna bukatan shan ruwa mai tsada kamar sauran al'umma yan gudun hijira sama da ɗari biyar ne suka samu kayayyakin agaji na abinci kamar shinkafa man girki da sabulun wanka da na wanki kan haka ne na yi wa waɗansu iyaye mata tambaya ko wani irin godiya za su nuna da wannan kayan abinci da suka samu taimakon da aka kawo na kayan abincin. mun gode yawa mun gode da yawa su mai su shinkafa shinkafan da aka kawo mana don dama shi ne abin da duk mutum yake amfani da shi ma da lamun gode allah kawo na kullum a halin yanzu da 'yan gudun hijiran da suke cikin ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa da kuma jihar gabas za su kai kimanin dubu ashirin da biyar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba A ƙarshe hukumomin Burtaniya sun damƙe mutane sama da dubu ɗaya biyu bayan boran da aka kwashe kwanaki ana yi da ya haɗa da tashe-tashen hankula da wasusu da kuma cin mutuncin musulmi da baƙi a cewar wata hukumar sa ido jiya talata. tashin hankalin wanda ya biyo bayan kashe wasu ƙananan yara mata uku a garin southport na arewacin ingila ya barke ne bayan da aka yi kuskuren ɗora laifin harin na ranar 29 ga watan yuli kan abin da aka ce wani musulmi bakon haure ne mai tsatsauran ra'ayi biyo bayan wani labarin karya da aka yada ta kafar intanet. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu ko bari mu sake waiwayar rahotanninmu shugaban hukumar tattara kudade da kayyade su wato rmafc muhammad sani muhammadi bello shehu ya ce bayanan da suka fito daga bakin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo kan batun albashin 'yan majalisa abin damuwa ne domin akwai tanade-tanade na kundin tsarin mulkin kasa wanda ya yi kuma ana bin sa daki-daki shehu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a abuja a ciki har da wakiliyar murya amurka madina dauda ga kuma rahoton da ta hada mana. Bayanan da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi cewa rashin da'a ne 'yan majalisar ƙasa suna yankewa kansu albashi da alawus-alawus ya ɗumi kafofin yada labarai da dandalin sada zumunta har da ya kai ga 'yan majalisa sun mayar da martani. A wata takarda mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawun majalisar dattawa Yemi Adara Modu da takwaransa na majalisar wakilai a Rotimi na cewa majalisar ƙasa ta goma ta sha bamban da na zamanin Obasanjon. shi ma dan majalisar dattawa daga jihar nasarawa ta yamma ahmed aliyu wadada ya yi tsokaci kan batun babu dan majalisa a nan ko sanata ko member house of reps da ya sama shi albashi revenue mobilization and fiscal commission su suke da hakkin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati to idan da abin da 'yan majalisa suke kenan shi ya shugabanci najeriya karkashin dimokuraɗiyya ai me yayi akan haka din a lokacin da ake yi me yi? ba samu shugabancinsa da ɗauko kuɗi ya raba wa 'yan majalisa don bukatansa ya biya ba idan muna so a ci gaba mu tattara kanmu kowanmu na bukatan gyara ban ce mu 'yan majalisa na tarayya da senate da house of reps ba wurare da za mu gyara tafiyanmu ba amma a daina ɗauko tatsuniya ana kawowa yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu allowances da za mu karba wanda ya fi kowa yau a najeriya shine shugaban kasar Najeriya shi kansa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu bai sa ma kansa albashi ba bare mu. Shi kuwa shugaban hukumar tattara kuɗaɗe da ƙayyade su wato Revenue Mobilization and Fiscal Commission a turanci Muhammad Shehu Bello yana mai cewa idan suna biyan kansu wani kuɗi daban ina son in gaya muku da in gaya ma duniya cewa wannan ba daga wurin mu ya ba. Nawa suke karba a wata gaba ɗaya? A yanda namu lissafin yake ya bambanta shine na ce miki sanata ya karban miliyan ɗaya dan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba gwamna yana karban miliyan ɗaya da kaman dubu ɗari ɗaya shugaban ƙasa yana karban miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin shine yanda muka sani doka ta ce a basu. to idan aka hada da alawus alawus ɗin da kai magana kowannen su nawa yake samu a wata shi duk yanda yake da allowance da allowance ɗin shine gaba ɗaya yanda na faɗa ɗin na haka take in sun je sun yi wani abu daban wannan ba daga wurin mai yanzu ba to yanzu tun da ku fitowa da kuɗaɗen da ya kamata a biya su akwai wani abu da za ku yi akan wannan zargi na cewa suna ɗiban kuɗi zunzurutu wani ɓangare an ce 'yan majalisar wakilai ma na karɓar miliyan ɗari biyu. na sanatoci na karɓar miliyan 400 za ku yi wani abu akai to kamar yadda 'yan najeriya suka sani yadda shi tsohon shugaban kasa yi magana akwai kwamiti na nan cikin gida wanda za su bincika wannan al'amari idan sun bincika za mu rubuta ma shugaban kasa mu rubuta ma masu shugabanni mu nuna musu ga yadda muka ɗauki wannan abu in an kauce doka za mu faɗa in ba a kauce ba za mu faɗa Abin jira a gani shine yadda binciken hukumar zai tabbatar da mai gaskiya a tsakanin Obasanjo da 'yan majalisar ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina Dauda da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ku ga shirinmu na gaba. Baki. mai yanka wuya. Shin menene tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar nuna kin jinin rashin kyakkyawan shugabanci da aka gudanar a Najeriya? Jama'a Assalamu alaikum. A ranar ɗaya ga watan nan na Agusta ne matasa a Najeriya suka soma zanga-zanga a faɗin ƙasar. Kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da rashin tsaro da ke addabar 'yan ƙasa. duk da yake dai an yi ta samun matsaloli na rikidewar zanga-zangar zuwa tashin hankali a wasu wurare wanda ya kai har ga rahotannin samun rasa rayuka da dukiyoyi matasan sun ci gaba da zanga-zangar har tsawon kwanaki goma kamar yadda suka shata tun da farko farfesa bello muhammad bada malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya ya yi mana bayani kan tasiri da kuma darussan da zanga-zangar ta koyar to babban abu dai shine ai nasara nuna ma shugabanni cewa akwai rashin gamsuwa da yanda suke tafiyar da mulki a ƙasa irin najeriya matasa su don suna matasa yana yiwa suka fito suka so ma nuna haka amma uwayensu kansu suna cikin wahala sha'anin tsaro sha'anin tsadar rayuwa da makamantansu ba shi yiwa su fito su yi halayya irin na matasa amma babban abu shine sako ya isa ga waɗanda ya kamata shi isa gare su ƙasa irin najeriya wadda ba a faye samun saboda yawan bambanci na ƙabila da bambanci na addini ba a faye samu a yi gangami a iske an same shi ya karɓu ga mutane waɗanda ke da bambancin addini da bambanci na ƙabila ba amma shi wannan sai aka ga cewa duk da jiha irin filato waɗanda ke fama da sha'anin bambanci na ƙabilanci wanda sun haka addini sun kasa aha ga zanga-zanga ta wuya ta haɗa su wuri guda kuma a ga arewacin najeriya su ma zanga-zangan ta haɗa su da 'yan kudancin najeriya wannan ya nuna maka cewa lalle lalle mutane ba su gamsu da yadda shugabanni ke tafiyar da mulki ba abin da ya sa matasa a arewacin najeriya suka bijire ma maganganu da manyansu suka yi musu suka bijire ma maganganu da malamansu sun kai musu kuma malamai abin girmamawa ne gare mu to wannan ya nuna cewa ita kanta saboda zalunci irin na hukuma hatta kusa shahwa ma duk wani wanda ya rungume ta wannan zai sa malamai zuwa gaba su kansu su gudani hukumar in ba ta yi gyara ba wani babban darasi shine wannan zai sa jibi idan sun nemi malamai su zo su yi musu su ba da hankuri ga ta'asa irin wadda gwamnati ta yi malamai za su shaida ma gwamnati ya to in kika tashi fitowa da abubuwan ki waɗanda za su takura ma 'yan ƙasa to ki zan ka shawara da mu da in kina shawara da mu ba mu barinki. amma yanzu ke tabka ɓannaki jama'a sun taso mun ba su hankuri har mun kusa rasa darajar mu saboda kina neman ki shafa mu na kashin kaji waɗannan manya-manyan darussa ne kwarai da gaske gare mu To a alagafarta malam idan aka dubi yadda zanga-zangar ta gudana duk da yake an tsara ta zama ta lumana amma an sami tashe-tashen hankula a wasu wurare sa'annan mun ga irin matakai ko kuma martanin da za a ce gwamnati ta ɗauka kan dukkan waɗannan abubuwan da suka faru kama wato gargaɗin da hukumomin tsaro suka yi ta yi tun kamin a fara wannan zanga-zanga da kuma irin jawaban da suka yi daga baya da jawabin da musamman shugaban ƙasa ya fito ya yi shin yaya za ka bayyana yadda hukumomi suka tunkari wannan matsala ta zanga-zanga da kuma matsalar da ta sa aka haifar da zanga-zangar wata matsalar ta sa aka haifar da zanga-zanga kafin ita ce wahala ce kusan bahaushe yana cewa zomo ba shi hushi da makashin shi sai wanda an ka ba rataya shekara takwas waɗanda mun kai na shugabanci ba shi yawa ƙasa yawa abubuwa suka taɓarɓare shi kuma wannan shugaba da ya to da yake jam'iyya guda ce ba da ya yi wani lissahi ba ba da ya yi wani tanadi ba sai ya ce ya ja ya tallahin mai waɗannan abubuwa sai wahala ta biyo baya gwamnati ba ta tunkari samun sulhu game da wannan abin ta hanyar da ya kamata ba domin hankalinta ya kwashe tana ganin kamar siyasa ce watan kasan su masu zanga-zanga inda aka samu barafasa mai yawa ita ce kasan manyan kabilu uku akwai a wannan kasa kabila guda gaba ɗaya ta ƙi shiga zanga-zanga a ita ta yasa ta ba shi ƙarfi ya ƙi huskantar hakika ne abin da ya sa mutane suka yi zanga-zanga sannan ita kuma kabila guda arewacin najeriya su kuma sai zan shugabannin zanga-zanga ba mutane na ba da ke iya kankamta mutanensu sai zan sun farma dukiyan mutane kwarai da gaske ana kuka da su ƙasashe ne shi kuma babban kabila guda ta uku sai zan sun yi zanga-zanga can ya hito kabila ta ita to ganin waɗannan abubuwa ai suna sun kasa bai huskanci hakikani abin da mutane ke kuka a kai ba ba matasa ɗaya ke kuka ba da wannan matsala ta tsadar rayuwa da jaye tallahin mai da rashin rashin tsaro to sai wannan abin ya ba shi dama bai fuskanci wannan abin ba da kila dukan ƙasa ce gaba ɗaya ta yi zanga-zanga amma ta limana ina tabbatar ma duk wanda ya so ya fuskanci wannan dole shi ba da amsoshi ga waɗannan abubuwa amma irin wannan abu da ake cewa ana samu a rarraba kanun mutane yar kafa tashan iska shi yasa in ka duk jawabin da ya yi hakikani bai tunkari magana ko guda ba wanda ya kamata shi tunkara jawabi ne wanda ya zamanta in ba don yana ƙasa irin tamu ba da kila yanzu ana ana zanga-zanga shi da kwana goma bisa ga wannan jawabi jawabin ya ƙara tunzura mutane ga zarge-zargen da ake yi na rashin kyakkyawan shugabanci hankali ya fi karkata ne kan gwamnatin tarayya amma a cikin jawabin nasa ya kuma yi wani bayani wanda ya ɗauki hankalin 'yan najeriya kasancewar sun ce an cire tallafin mai amma ba su ga inda ake tafiya da shi ba amma ya faɗi irin makudan kudaden da ya tura wa gwamnoni ba ka ganin watakila su ma gwamnoni yanzu za a ce sun ci dalas kenan tun da wato zanga-zangar kusan ta fuskanci gwamnatin tarayya ne su kuma sun shiru sun ja bakinsu sun shiru ai dalilin da ya sa shi ya ɗora ganin siyasa cikin wannan zanga-zanga shi ga shi gani yana ganin hannuwan 'yan siyasa domin yana duban cewa ai tsarin mulki ya ba kowa iko da ƙananan hukumomi da gwamnoni da kuma gwamnatin tarayya amma shi kadai an ka taro an ka fuskanta bayan kuma kowace gwamnati ta jiha tana da hakkoki na mutanenta kuma in an ka raba arziki na ƙasa ana ba gwamnatocin jihohi nasu ana ba da kuma na ƙananan hukumomi waɗanda suna ƙarewa a cikin asusu na gwamnatocin jihohi tare da ƙananan hukumomi amma masu zanga-zanga ba su mai da hankalinsu a nan ba hankalinsu ya koma akan mutum guda shi a shugaban ƙasa hankalinsu bai koma kan gwamnoninsu ba da makamantansu to ai shi yasa shi ya karanci kamar siyasa ciki na irin manya-manyan waɗanda ke amfana da tallahin mai masu tsallakewa da mai zuwa wasu ƙasashe sannan da kuma waɗanda yake sun taka zaɓe sun haɗi maimakon shi fahimci cewa 'yan najeriya na cikin wahala shi sai gani haka kuma babu shakka ya kamata a ce gwamno masu abin nan gwamnoni su ma wannan abin ya zama musu darasi domin akwai hakkoki a kansu kuɗin ƙananan hukumomi da kuɗi nasu duka suna hannuwansu amma kuma haka aishe sai suka yi su. To a yanzu a matsayinku na masu lura da al'amuran da kan je su dawo da kuma musamman a yadda yanayi yake a Najeriya. Watakila me kake iya hasashen watakila zai iya biyowa baya kama daga al'umma da suka yi kukan cikin yanayin da suke ciki da kuma su shugabanni da ake korafi akan tsarin shugabancin nasu to kasa ita wutar kaikaiwa da take sannu sannu can ƙasa tana can tana rurewa ai malamanmu sun faɗa ma shugabanni ku yi gyara ga mulkinku ku yi adalci ga mulkinku ku daina facaka da dukiyar al'umma in ba a bari ba abin da ke faruwa zuwa gaba abin da zai zowa za shi fi wannan muni kana gani wannan shi yayi a duniya yanzu kada su aza abin nan wai ya wuce lawawa na yi ba wucewa yi ba ya zama musu manuniya su yi gyara. A gaida Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu dan fodiyo ta Sokoto, kuma mai fashin baki kan lamurin siyasar duniya. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki musamman Dadi Balawai da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. da Murtala da wannan shirin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Jami'an diflomasiyya daga kasashen Somaliya da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyu bayan tattaunawar kai tsaye ta tsawon kwanaki biyu a ƙasar turkiya akasari game da yadda habasha za ta samu damar amfani da gabar teku a cewar wasu jami'ai biyu da suka yi magana da muryar amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu tattaunawar ta fi raja'a ne kan wata takaddama kuma ta tsakanin habashar da somaliya game da wata 'yar yarjejeniyar fahimtar juna wadda firaministan habasha abiy ahmad da shugaban yankin somaliland muse bihi abdi wanda yankin nashi ya ayyana ballewa daga somaliya a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 1991 cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya na gargaɗi cewa sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni goma sha biyar da kuma abin da suka kira matsalar da ta samu asali daga watsi da aka yi da batun sudan ɗin matsalolin jin kai na yara a ƙasar sudan su ne mafiya girma a duniya matsalar na da nasaba da ko oho da aka yi a cewar james elder mai magana da yawun hukumar unicef wanda ya ƙara da cewa wannan ba tashin hankalin da aka mance da shi ba ne wannan sanannen al'amari ne kuma ta fuskoki da dama an yi banza ne da shi. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri idan Allah kai mu. Yanzu a madadin wato Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Calvin. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.